Sashen Hausa na murya Amurka ne ke magana a kan mitoci 19,31,49,60 sai kuma kilo biyar talatin a matsakaicin zango. Masu mu a jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama muka tsaye a zangon FM na BOA Africa da ke a mita 200.5 sai kuma tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da noma da niyya da dalol. Sai kuma tashar Alpha Radio a birnin Kumasi na kasar Ghana. Haka kun kuna iya kama mu ta hanyar sadarwa intanet duk lokacin da aka so a ko ina ake a faɗin duniya ta adireshinmu mu na voahausa.com. Masu raro Assalamu alaikum barkamu da safiyar talata biyu ga watan Yulin shekara ta dubu biyu da goma sha tara suna Nasir Fil Hashin Gumel tare da Daula Salim da masu sauran abokan aiki muke farin cikin kamuku wannan shirin a daidai wannan lokacin. Daula ba makanan labarai. Amurka ta ce ba za ta taɓa barin Iran ta mallaki makaman nukiliya ba. Rahotanni daga Sudan na nuni cewa akalla mutane sha ɗaya aka kashe a yayin zanga-zangar baya-bayan nan ta neman a koma mulkin farar hula a ƙasar. a jiya litinin ne aka binne ɗan ƙasar el sabado da ɗiyarsa da ruwa ya ci su a yayin da suke ɗaukar kasadar ratsa kogi zuwa cikin amurka to allah ya kyauta kanin labaran kenan aka ji cikin shirin za a ji cewa an fara kira ga masu riƙe madafin iko a najeriya su mayar da hankali wajen kan yaƙi da talauci to ko me masu riƙe madafin ikon ke cewa za mu ja mutane kuma maganan a ɗauki mutane ko a aiki ko a gwamnati ai za mu ɗauka daidai wuyan mu ba za mu ɗauka a yi yaro ya ɗauki yaro ya zama torin gumani wa faɗiwa. haka kuma za a ji cewa al'ummomin jihar taraba na ci gaba da kokawa game da dokar hana zirga-zirga da aka saka. ni kira da nake da gwamnati ta sassauta wannan kofin da ta sa al'umma ban ga hujjan da za a ce mu mu zauna muna faɗa da junanmu ba sai kuma shirin tsaka mai wuya da aliyu mustapha sakkwata zai kawo mana amma duk waɗannan sai mun fara jin cikakkun labaran duniya jama'a assalamu alaikum da fatan an waye gari lafiya ga labarin duniya mai karantawa daular salim amurka ta ce ba za ta taɓa barin iran ta mallaki makamin nukiliya ba bayan da iran ta sanar cewa ta haura adadin da aka ƙayyade mata na sinadarin uranium kamar yadda ta amince a yarjejeniyar ƙasa da ƙasa ta shekarar 2015 mai tsaida shirin nukiliya a iran a jiya litinin ne fadar white house ta faɗa a wata rubutacciyar takarda cewa ba za a bar ƙasar iran damar ci gaba da inganta sinadarin uranium nata ba kuma amurka za ta ci gaba da matsa mata lamba za mu ci gaba da ma kasar iran har sai shugabannin kasar cin sun canza salo a cewar fadar white house da safiyar jiya litinin ne ministan harkokin wajen iran jabar zarif ya fada wa kamfanin dillancin labarai na isna cewa iran ta zarce adadin na kilo 300 inda a yanzu ya karu da kashi 3.67 a cikin ɗari. rahotanni daga sudan na nuni cewa akalla mutane sha ɗaya aka kashe a yayin zanga-zangar baya-bayan nan ta neman a koma mulkin farar hula a ƙasar 'yan sanda sun harba barkonan tsohuwa ga dubbannin masu zanga-zanga da suka taru a kan tituna a ranar lahadi a khartoum babban birnin kasar da wasu yankunan don yin wannan zanga-zangar wadda ita ce ta farko tun wadda aka yi a yuni da aka samu mace-macen mutane yayin da aka murkushe masu zanga-zangar an samu rahotanni gudanar da wasu zanga-zangar a jiya litinin a nan washington amurka ta yi allawari da irin harin da ake kaiwa fararen hula a wannan kasar ma'aikatan harkokin wajen amurka ta faɗa wa muryar amurka cewa jami'an tsaron sudan sun hallaka jama'a da yawa da suke zanga-zangar lumana ya kuma kamata a kama su da laifin kisan da suka yi wa fararen hula a jiya litinin ne aka binne dan kasar ausabado da diyarsa da ruwa ya ci su a yayin da suke daukar kasadar ratsa kogi zuwa cikin amurka Hoton Oscar Martinez da 'yarsa Valeria 'yar shekaru biyu kwance cikin ruwa a mace a Rio Grande. Ya jinyo jimami da ɓacin rai kai irin tsananin talauci da suke fuskanta a gida El Salvador da kuma irin haɗarin da suke fuskanta wajen ƙoƙarin guje ma talauci. mutane sama da ɗari biyu 'yan uwa da abokan arziki suka halarci jana'izar martinez da domin tunawa da yadda yake son kwallon kafa da kuma 'yarsa ma'abociyar kayan wasa na siffar dabbobi to ana shan labaran ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc a jiya litinin ne wasu maza biyar dauke da makamai suka kai wani mummunan hari da wata mota mai shaƙe da bama-bamai sannan suka shiga barin wuta da bindigoginsu a kabul babban birnin afghanistan inda suka hallaka akalla mutum guda baya ga wasu da dama da suka raunata. jami'ai sun ce fafatarwar ta biyo baya ta kawo ƙarshe bayan har sai bayan sa'o'i tara kafin jami'an tsaron afghanistan suka yi nasarar kashe dukkanin maharan ministan harkokin cikin gidan afghanistan nasrat rahimi ya ce jami'an tsaron ƙasar na ƙoƙarin warware bama mai da 'yan ta'adda suka kawo wajen sun kuma yi alkawarin bayyana adadin mutanen da wannan farmakin ya shafa tun farko wani babban ɗan jaridan afghanistan blas sarwari wanda ya samo bayanai daga jami'an leƙen asirin afghanistan da 'yan sanda da jami'an gwamnati na cewa akalla mutane 40 aka kashe da yawan su sojoji ne amma dai jami'an gwamnatin kasar ba su tabbatar da hakan ba kwana ɗaya bayan da rikicin da aka yi a garin karyan na kasar libya inda aka kona motocin da ke kan tituna mutanen garin kalilan ne suka fito domin ganin ko za su iya ci gaba da harkokin kasuwancinsu wasu daga cikin manoman garin an yi kokarin janye su daga kusa da bam inda aka ɗauke su da jirgi marar matuki wannan shine bam na uku da aka jefa a ranar lahadi a cewar osama inda har yanzu 'yan yankin na ci gaba da zama cikin fargaba. Daula Salim kenan ta karanto labaran duniyar ganin sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. To yayin da Najeriya ta zarce kasar India a yawan masu fama da talauci yanzu haka an fara kiraye-kiraye ga masu riƙe madafin iko kan yaƙi da talauci ta hanyar tallafawa marayu da kawar da almajiranci a matsayin abin da ya zama wajibi domin ci gaban Najeriya. Daga Abuja ga rahoton Nasiru adamu Alhikaya. Hikaya. wata ɗaya bayan rantsuwa karo na biyu na shugaba buhari da gwamnoni a jihohi ashirin da tara an fara kira ga masu rike da madafun iko su mai da hankali wajen yaƙi da talauci don rage kuncin rayuwa ga marayu almajirai da zawarawa alkawarin shugaba buhari da wasu gwamnoni musamman ma arewa maso yamma da arewa maso gabas shine ci gaba da tabbatar da ingantar tsaro shugaban kwamitin marayu na jibius na abuja alhaji sa'idu musa yalwa ya ce matukar ba mai da hankali wajen tallafawa marayu yan gudun hijira da sauran masu rayuwa a cikin kunci ba to za a rika tufka ne da warwara waɗannan yara 'ya'yan talakawansu ne akwai kwashin ma a kansu gaban allah ranar tashin kiyama iyayen yaran nan suna son duniya allah ya karbi rayuwar ga bar yaran nan su ma tabbas suna shirye su ma za ta bi lahiya za su ban nasu 'ya'yan kuma yaran yaransu da suka yi karatu a ingila waɗannan yara marayu in allah raya su ba za su bar yaran shin su zauna lafiya ba su za su addabe su a gidajensu marayu dai kan karu sakamakon kashe iyayensu daga illar 'yan ta'adda ko kuma cutuka da ma ciwon ajali kan zama abun tausayi da duk wani dan tallafi da aka basu kan saka su cikin farin ciki marar misali sunana ibrahim lawan mun gode da wa'anda suka kawo mu nan wajen da ka yi tunawa lokacin da allah yau mahaifinka rasuwa shekara uku da wani abu yanzu me kafi so ka samu samu bayan wannan abinci da ake bayarwa akwai abin da ka fi so jama'a su taimaka maka da shi mama na ta ce ta ma alƙawarin Allah ya yarda za ta siya min keke wani irin keke keke irin na hawa eh ina kake so ka je da keken an siya ma makaranta gwamna mai malabu ne na jihar yobe da ke cikin jihohi da suka fi fama da illar 'yan boko haram wanda hakan ya sa ya ce gwamnatinsa za ta kula da rayuwar matasa suna daga cikin alkawarar da muka yi na sa matasa cikin harkar gwamnati da kuma mata duka za a yi insha Allahu alkawari na akwai bibiyan sawu na dukan abin da ya zama hakki na jihar Yobe ko a ya ko a wani wuri da kungiyoyin agaji da sauransu duka abin da ya kama ta zo jihar Yobe za mu bi mu ga cewar mun kawo jihar Yobe saboda al'umman mu su karu hakanan shi ma gwamna Muhammadu Inuwa haya na Gombe da ke tsakiyar jihar Arewa maso gabar din ya yi alwashin barin kofa a buɗe don sauraron bukatun al'umma daga tushe ni ma kaina mutum ne kuma a cikin ko mutane zan mulka saboda haka za mu buɗe kofa daidai gwargwado domin mutane su kawo shawara za mu ja mutane kuma maganan a ɗauki mutane ko a aiki ko a gwamnati ai za mu ɗauka daidai wuyanmu ne ba za mu ɗauka a yi yaro ya ɗauki yaro ya zama torin gumeni mu faɗi ba da arajin kawo canji mutane sun ansa suka bi mu bisa kiran da muka yi domin suna da yakini a zuciya za mu iya shugabanci a yi wannan canji za mu iya kokarin mu saboda kan Allah da Allah zai taimake mu muna addu'a cewa Allah ya fidda mu kunyar jama'a kuma Allah ya fidda mu kunyar sashi kansa baki. har yanzu dai ba samu nasarar akasarin yan Najeriya sun tsallake mizanin talauci na majalisar ɗinkin duniya ba na samun dala ɗaya a wuni wato kimanin naira ɗari uku da hamsin da bakwai nasiru da malika murar amurka daga abuja najeriya Mazan Allah magani, annaban Allah na magani, talakawa ma na magani, kaga don tilar makula da su. To wani haka yake a gaida Nasiru Adam kaya Al'ummomin jihar Taraba na ci gaba da kokawa game da dokar ƙayyada zirga-zirga ta kwashe makonni biyu da sakawa a Jalingo biyu bayan wani rikici da aka samu a wata unguwa. Lamarin da suka ce yana kawo kuma baya ga harkokin yau da kullum. Ga dai Ibrahim Abdulaziz ɗauke da cikakken rahoton. an dai shafe kusan makonni biyu da kafa wannan doka na hana fita tun daga maraice zuwa karfe shida na safe musamman ma a nan jalin gwafa da jihar taraban kuma kafa wannan dokar ya kuwa biyo bayan wani rikici ne ma da aka samu a wata anguwa da ke mashigar garin ta yankin atc lamarin da kuwa ya ja a sa rayuka da kuma dukiya a makonni biyu da suka shuɗe to sai dai kuma duk da kwanciyar hankalin da aka samu kawa yanzu ba ko janye wannan doka ba batun da ya sa jama'a ke ci gaba da kuka kasance lamarin na ci gaba da ja tsaiko harkar hada-hada a fadar jihar to wai ko me jama'a ke cewa zuwa karfe shida na safe akwai kofi ba a fita a wannan lokutan to amma daga baya komi ya lafa inda ma ake tashin hankali din su ma ya lafa sai ya zamana kuma a yanzu inda ake tashin hankali ya fi cikin gari samun nutsuwa da kwanciyar hankali sabila da mu hukuma sun samu wani mafaka na musguna waɗanda suke tafiya da kafa especially kawai masu keke na fit kan ka samu keke keke mai keke sai ce maka bai zai je ba sabila da ana fasa mishi glass ana dukan shi dan abin da ya samu na wanda zai balas ana kwacewa suna dai da farko suna na sanusi abba namne maganan da kofi wanda gwamnati ta sa in kasa ba zama ba lafiya dole ya sa kofi amma idan ana zaman lafiya babu yana za a sa mana kofi ni kira da nake da gwamnati ta sassauta wannan kofin da ta sa al'umma ban ga hujjan da za a ce mu mu zauna muna faɗa da mu ba yanzu haka ma sarakuna iyayen al'umma tuni suka fara nuna da masu game da tashin tashinan da ke wakana a wasu sassan jihar taraba mai martaba sarkin muri alhaji abbas fida da ke cikin manyan sarakunan jihar taraba ya ce akwai takaici irin abubuwan da ke faruwa a yanzu da ke da nasaba da batun kabilanci ko addini batun da ya ce dole fa aika tun ta nutsu. yawanci eh, waɗanda suke kawo wannan fitina wanda suke kawo kone-kone wanda suke kawo kashe-kashe yan iska ne wanda ba su da niyan alheri a kasa. don haka ina kira da mutanen taraba duka mu sani fa dole mu sai da gaskiya gaskiyan shine kuma shine allah ya yi mu kabilu daban-daban kuma ya haɗa mu a wuri ɗaya mu zauna ba wanda yake da ikon kirkiro nasa kasa ba wanda yake da ikon ya ce wa wani ya bar inda Allah ya aje shi inda Allah ya bashi abinci. To sai dai kwana ta bangaren gwamnatin jihar ta ce ta sassauta dokar hana fita a fadar jihar da karfe tara na dare zuwa shida na safe kamar yadda hadimin gwamnan jihar ta fuskacin harkokin yada labaru mr baladan abai shaida min ta waya. yanzu wannan doka za ta fara aiki ne da karfe tara zuwa shida na safe kuma an haramta kabu-kabun keke napep dokar na nan daram har sai yadda hali manufar wannan dokar ita ce a samar da zaman lafiya ba wai takurawa ba a cewar hadimin gwamnan jihar taraba mr bala abu ibrahim abdul aziz sashin hausa na murar amurka daga jalingo a nigeria. To mazalla gaida Ibrahim Abdulaziz har yanzu dai tare da sashen Hausa na murya Amurka ne a nan birnin Washington DC wanda yanzu agon muke cewa karfe 1 da minti 14 na dare. To idan aka biyo mu a cikin shirinmu na hantsi da misalin karfe 8 na wannan safiyar za mu kawo muku wata hira ta musamman da gwamnan jihar Yobe kan wani taron kolin kwanaki biyu da aka yi a jihar domin farfado da ilimi a fadin jihar. Haka kuma idan kuka biyo mu za mu kawo muku wani rahoto da ke cewa wato mutane a hukumomi a enugu sun musanta wani wato hoton bidiyo da yake yawo a kafafen sadarwa da cewar ana korar wato fulani da shanunsu daga wani gari saka mai wuya an ka barwa gwamnonin jihohi yadda yanzu gwamnonin nan suka ɗauki 'yan majalisun nan na jihohi suka sa su cikin aljihunsu so ina tabbatar maka in dai nan ne za a ci gaba da wannan sharfoliya ba abin da zai canja za a shiga da kashe mutane da kuma yin abubuwan da ba daidai ba jama'a muna fatan kuna nan kalau kamar yadda muke a nan birnin washington dc karuwar tashi tashi hankula a jihohin najeriya musamman na arewacinta irin su zamfara da katsina da sokoto yana ƙara zafafa maganar bukatar barin jihohin najeriya din su kafa nasu rundunoni na 'yan sanda domin su tsare kansu sai dai har yanzu abin nan yana da masu goyon bayan shi akwai kuma wanda suke dare-dare da shi. Hakimin Albasu kuma tsohon mataimakin Sofeta Janar na 'yan sandan Najeriya AIG Bashir Albasu na ganin rashin cancantar kirkiro 'yan sandan jihohi wato na farko yan sandan jihohi akan masu harkacin gwamnoni gwamnoni kuma yan siyasa ya ga wani kusan ana amfani da su ta hanyar da bai kamata ba to balle kuma a ce an yi kuma yan sanda an ba su bindiga an ba su iko na kamawa da kullewa da kaiwa kotu to lokacin ba hankali ba sai an samu ainihin misusing nasu to zai ja kasar baya sosai da sosai suna na yi kabir jaza ni yana ganin wannan abu ne mai amfani domin mun yi amfani da kasashen da suka ci gaba da dama ta bangaren tsaro suna amfani ne da yan sanda na jihohi ta tamu wadda ta bambance da yanayi daban-daban da kuma al'umma daban-daban tana bukatar kowane bangare a ba su irin wannan jami'an tsaro irin nasu domin kowa ke san matsalar gidan shi kawun matsala muna da security faɗan waɗanda ba irin na ba wanda ba karkashin gwamnati suke ba kamar yan banga suna kawo mu ci gaba sosai cikin al'ummar mu fiye da wani lokacin ma fiye da jami'an gwamnati. To a gaishe ka Hassan da ka aiko mana waɗannan ra'ayoyi na jama'a to su ma sarakunan gargajiya na Najeriya din ba a basu a baya ba wajen bayyana nasu matsayi game da wannan muhimmin batun yan sandan jihohi. Mai martaba sarkin Ningi Yunusa Muhammad dan yaya cewa yi tun shekarun baya ya bayyana rashin amincewarsa dangane da batun wanzuwar jami'an yan sanda mallakar jihohi domin samar da waɗannan tsari zai ƙara yawaitar fashi da makami. Ba na rayuwar ranar da na shekara arba'in na yi wannan magana maganan state police na ko gwamna ya nazari a kai in ba za a yi daidai ina ba da shara bandin shara hujjoji na guda biyu ne state police in an yi ne ina ganin zai jawo abu da rabarai daga nan zuwa don gida yana da wuya sai dai an an gani domin ba za ku yi bance da su kun ba su bindiga karshe shi ke don sai zama wasu democrat na biyu kuma najeriya sai dai su one party system duk inda gwamna yake da makamai to wallahi ba wani wanda zai ci zaɓe sai sai sa abdulwahab muhammad mura amurka daga bauchi a najeriya a da abdulwahab muhammad a bocin yakubu to yanzu bari mu sake mai da ku wajen shi wakilin namu na farko hassan maina kaina wanda shine ya shirya muhawara kuma zai ci gaba da gabatar da kashi na biyu na muhawara da ya shirya inda ya gayyato mana kusoshin ayyukan tsaro irin su tsohon kwamishinan 'yan sanda na jihohin abia sokoto oyo da lagos abokan sam ya hada shi da tsohon hafsan sojan jiragen sama ya komodo ahmed tijjani baba gamawa za mu tashi ne daga yadda shi tsohon kwamishinan 'yan sandan abubakar sabbi ke bayyana fargaba akan wasu daga cikin abubuwan da za su iya faruwa idan aka kyale jihohi suka yi 'yan sandan kansu in ba ka so mutum suka a kama shi a kulle shi babu kulle tambaye ka ka ga mutane yanzu ko wana neman mulki ko wana neman mulki ko wana neman kuɗi to irin mutanen nan za ka iya ba su fawa su eh, eh, ban san abin ake kiran shi ba ba su da ideology akida kuma akida to suna neman abin da su samu su ci da kansu ne to irin mutane ba kwata a ci za ba su mulki a hannunsu ba abin da muke tsoro kenan amma na ga maka in aka buka gudu yanzu buka ci za ba mutanen nan eh, eh, yan sannan tsoro na ga abin zai faru gaba mm. to um, air commander idan muka duba irin fargaban da shi kwamishinan yan sanda ke yi misali kai da kana goyon baya a kirkiro 'yan sandan jihohi kana ga akwai wani tsari na musamman da ya kamata a yi ne wanda zai dinga jawa 'yan sandan birki in har an kirkiro su na jihohi ya eh, kwarai da gaske abin da za a yi a nan shine dukkan fa wannan abubuwan da muke magana a kai da kuma abubuwan da muke tsoro ya danganta a kan rashin gaskiya ne matukar za a yi gaskiya za a yi adalci za a rike mutane amana a kare musu maradunsu da 'yancinsu so ina tabbatar maka ba matsala a cikin wannan abu amma yanzu abin da za a yi a nan shine in har za a yi kirkiro 'yan sandan jihohin nan wanda yake na yadda da wannan cewa a yadda ake a yanzu da irin gwamnonin da muke da shi gaskiya kowa yana da wannan tsoron to da alle abin da za a yi shine ya kamata majalisunmu majalisar tarayya wato sanatoci mm. da 'yan majalisar uh, uh, wakilai uh, su tashi su yi wani doka da haɗin gwiwan shugaban ƙasa mm. amma in ka bar wa gwamnonin jihohi yadda yanzu gwamnonin nan suka ɗauki 'yan majalisun nan na jihohi mm. suka sa su cikin aljifunsu so ina tabbatar maka in dai wa'annan ne za a ci gaba da wannan sharholiya ba abin da zai canja za a shiga da kashe mutane da kuma yin abubuwan da ba daidai ba. Na'am. To kwamishinan 'yan sanda Abubakar Bai na dawo gare ka musamman kai da baka go bayan a kirkiro 'yan sanda na jihohi misali. na san dai a baya kana da ra'ayin cewar ko da za yi din ba yanzu ba. Misali a tunaninka yaushe ne kamata a ce an yi din. In muka eh, suma bin doka, in muka suma yin tsoron Allah muka so bin gaskiya to yanzu abin bin gaskiya yanzu abin muke bin kudi ne kullum da ƙarya you see eh, duka da su musulmi da kristiyan duka muke kenan wa ba mu tsoro wata rana za mu mutu mutu ko Allah tambaye mu yanzu ka doki 'yan sanda ka basu a ah, ah, hannun mutane da za su gaba da abin akwai wani abin da ya faru lokacin da muke da ismail abba su ne sojinar police mm. lokacin da aka zaɓi shi eh, eh, buhari kike mm. sai isa police da yake kwamishinan yan sanda alhaji abubakar tsaf ya kawo wannan misali da tsohon sufeta jihar na yan sandan najeriya suleiman abba a baya mun tattauna da shi tsohon sufeta jihar na yan sandan najeriya din wato suleiman abba kuma bari mu dan saurari kaɗan daga cikin abin da ya faru tsakaninsa da waccan gwamnatin jim kaɗan bayan an gudanar da zaben. Aka nemi a jawo ƙasa bala'i a sa ƙasa cikin rudani Allah cikin ikon shi na yi ƙoƙari na hana masu son jawo makasa da jama'a bala'i kuma cikin ikon Allah muka hana. Wannan ina maganar lokacin zaɓe aka gabatar da zaɓe kuma waɗanda suke ga sun faɗi wanda ke mulki a lokacin suka ga sun faɗi suka nemi su tada hankali su jawo mutane bala'i abubuwa da dama sun faru amma dai wanda jama'a kuka gani shine abin da ya faru wajen da ake kidaya wato a conference center international conference center ta abuja a kwana biyu da gabatar da zaɓe 'yan barantansu su biyu suka tashi suka nemi su ta da rigima kuma shi wanda ke wakilta ta a wurin aig shi ma na magana da shi na ce ya bi shi a hankali su suke mulki kila idan ta kai ga misali ko kame shi da sa masa kwari da sauransu kila sai ya jawo mana bala'i gaba daya kila abin da ma suke so kenan na ce ya bi shi a hankali ya kuma bi shi a hankali har wannan abu ya zo ya wuce to tsohon sifaita jiran 'yan sandan najeriya kenan alhaji suleiman abba don haka muna tsoro yanzu in aka ɗauki kowane state su samu police in president in na state bai kyauta ma shi gwamna ba zai kore shi um, air commander ina dawo gare ka kai da kake tunanin yana da kyau a 'yan sandan jihohi din misali kamar yadda shi alhaji Abubakar tsarki fargaba hakan nan kuma 'yan najeriya ma da dama suna da wannan fargaban gaskiya a tunaninka idan muka ɗauki irin gwamnonin da muke da su a najeriya a halin yanzu kai baka da irin wannan fargaban ma ya yake gaskiya fi sabilillahi ina da wannan fargaba kwarai da gaske don ka duba a gwamnonin da muke da su a yanzu kashi tamanin bisa ɗarinsu ba mutanen da za a yadda da su ba ne a ba su wannan amana amma ba za mu ce dukkansu sun zamanto gura gurbi ba akwai na kwarai kwarai da gaske a cikinsu akwai mutanen allah akwai masu rikon amana amma galibinsu mutane ne wadda yake su gwamna ne su wadda suka sa a gaba su ne gwamna su suke da mulki ba sa so su sharin power musu da kowa so kaga irin wayannan mutane a yau in ka kirkiro police din jihohi ka bashi ina tabbatar maka kai dan jihar ne ma zai iya hana ka shiga garin amma wannan ba zai sa mu ce dukkan su mutanen banza ba ne kuma dukkan su ba su da gaskiya haka ne a kwamishinan sanda <clears throat> alhaji abubakar zagana dawo gare ka babban abin da yasa ake ta kira kirayen kirkiro yan sandan jihohin nan dai ana ganin saboda najeriya tana fama da matsalolin tsaro kusan kullum na yau daban na gobe daban na safe daban na yamma daban a tunaninka menene ne ke haddasa matsalan tsaro a najeriya a wannan lokaci namu abin da sa 'yan sanda ba su yawa ba lambar 'yan sanda ba yawa ba kuma ka gani akwai mutane da yawa ba su neman aiki na maimakon a sasuwa cikin aiki a basu training ba ɗauki ba wanda suke ciki kuma waɗansu sun mutu waɗansu sun ritaya waɗansu kuma kore su kuma ba a kawo sababbin mutane ba. eh amma ranka daɗe na tattauna da tsohon ministan 'yan sandan najeriya alhaji adomai waziri ya gaya min cewar lokacin da yake ministan 'yan sanda akwai 'yan sanda sama da dubu ɗari uku a wancan lokacin kuma da tsakanin albashi da kuɗin gudanarwa yanayi da kullum wato overhead cost da sauransu budget ɗinku a shekara naira na guga naira har naira biliyan 290 bari mu ji abin da shi alhaji adamu ziri ke shaida mana a lokacin da na kama aiki an gaya min 'yan sanda na najeriya jimillansu 377 ne amma ni kafin bari nawa ƙididdiga ya nuna min cewa 'yan sandan suna tsakanin 300 da 330 a lokacin ana iyasta yawan al'ummar najeriya kusan miliyan 160 muna da jihohi 36 da abuja muna da ƙananan hukumomi 774 rumfan zaɓe ma kaɗai muna da 220 ƙauyuka garuruwa manyan garuruwa da ƙanana da ƙauyuka a najeriya sun fi miliyan ɗaya ba yadda za a yi a ce mutum dubu dari uku ma in ma da saba'in da bakwai din ne sun ba da tsaro ga al'umma miliyan dari da sittin da kuma wa'annan lissafi-lissafi da na baka na faɗin ƙasan da yawan ƙasa To a gaishe kuma malamai, to a shirinmu na gaba ne Allah ya mu za ku ji wani tsohon ministan ma'aikatar 'yan sandan Najeriya da aka taɓa yi zai zo mana da alƙaluma na yawan 'yan sandan da Najeriya take da su a halin yanzu da kuma fasalinsu idan aka kwatanta su da yawan miliyoyin mutanen da najeriya take da su kuma za mu kwatanta najeriya ɗin da wasu kasashe irin su misira mu ga yadda suka sha bamba a wannan fanni yanzu dai a madadin bakin namu abubakar sab da kuma ahmed tijjani baba gamawa haɗe da shi wakilin namu da ya shirya muhawarar hassan maina kaina aliyu mustapha sakwato ne a nan washington dc muna fatan mu baku lafiya sai anjima. jima. To madala da wani kuma ka zo ga shirinmu na ƙarshe labarai a takaice. Tosar filo a takaice Amurka ta ce ba za ta taɓa barin Iran ta mallaki makamin nukiliya ba bayan da Iran ta sanar cewa ta haura adadin da aka ƙayyade mata na sinadarin iraniyan ɗinta. rahotanni daga sudan na nuni cewa akalla mutane sha ɗaya aka kashe a yayin da ake zanga-zangar baya-bayan nan ta neman a koma mulkin farar hula a ƙasar 'yan sanda sun harba barkunan tsohuwa ga dubbannin masu zanga-zanga da suka taru a kan tituna a ranar lahadi a khartoum a jiya litinin ne aka binne dan kasar el sabado da ɗiyarsa da ruwa ya ci su a yayin da suke ɗaukar kasadar ratsa kogi zuwa cikin amurka a jiya litinin wasu maza biyar ɗauke da makamai suka kai wani mummunan hari da wata mota mai shaƙe da bamamamai sannan suka shiga barin wuta da bindigoginsu a kabul babban birnin afghanistan To madalla a gaishe ki masu sauraro anan muka karshen shirin namu na yanzu sai kuma an jima kaɗan da hantsi za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin kada a manta za ku iya da shafukan mu na yanar gizo domin sake jin wannan shiri da ma sauran shirye-shiryen mu da suka gabata ta adireshin mu na hausa da ma shafin mu na facebook yanzu a madadin hariya aa duhu wadda ta kama mana ziyara yanzu haka muke tare da ita ɗakin watsa shirye-shiryen mu sai kuma daula salim wadda ta gabatar da shirin dama da kuma Chibahiro Dodo ne wanda ya bada umarni da ma injiniyan mu na yau Jimmy Cook. Nisar fil hashin gumen nake cewa sai mun kara haduwa an jima kaɗan da hantsi. Salamu alaikum.